Na tambayi mukaddashin kakakin jam'iyyar APC na ƙasa, Mr. na Bena. cewar wannan fa babbar magana ce, ko suna da hujjan wannan zargi? If you look at um, the situation whereby you see San Francisco, for example, give amnesty to some the bandits. Ya ce idan ka duba ga misali, yadda jihar Zamfara take yin afuwa ga waɗannan 'yan bindiga daɗi haka sakaka, sannan in ka duba duk wani garkuwa da mutane da ake yi a wannan shiya, Zamfara ake tafiya da mutanen. domin a can ne 'yan bindiga suka fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Hatta waɗannan ɗalibai na sakandaren kankara da aka sace kwanan nan, zamfaran nan fa aka tafi da su. Duka 'yan ta'addan da ke zuwa Katsina suke tafka aika-aika, dukkaninsu daga zamfara suke zuwa. Bai kamata a yi siyasa da sha'anin tsaro ba, wannan fa rayuwar mutane ake magana. To amma kuma lokacin da jam'iyyarku ta APC ke mulki a zamfara, an yi ta kashe-kashen rayukan bayan Allah. Hasali ma wasu na ganin a wannan gwamnatin ta 'yan adawa ne aka fi samun ɗan sararawa. Ko me za ka ce akan haka? In har da sauƙi, me yasa har yanzu ake ci gaba da wannan kashe-kashe? Abin da muke cewa anan nan ne. Kar PDP ta yi amfani da wannan a matsayin gasa ta hanyar amfani da rayukan bayan Allah da ba san hawo balle sauka. Saboda haka ya kamata jami'an tsaro su yi abin da ya kamata. To kowane martani gwamnatin jihar Zamfara za ta mayar akan wannan zargi? Zailani Baffa shine babban mai taimakawa gwamnan jihar Zamfara akan harkokin watsa labarai. akwai matsala wanda muka samu kusan shekara takwas ko shekara tara shine lokacin da apc suka yi mulki a jihar zamfara wanda jini bai taba zuba a bangaren arewa maso yamma kamar wannan lokaci ba a rana ɗaya a kashe mutum hamsin an kashe mutum ɗari ɗari da hamsin an kashe gwamnatin nan ta matawalle ita ce ta kawo zaman lafiyan da a yau ba ka jin irin wannan munanan abin da yake faruwa lokacin da APC suke mulki abin da suke cewa shine yawancin duka yan ta'adda idan suka sato mutane jihar Zamfara suke shigowa da su yanzu ma waɗannan yaran kankara an kai su Zamfara to shi shine suke cewar kamar Zamfara tana nema ta zama kamar mafakan yan ta'adda dajin nan fa namu na zamfara daji ne wanda yake za ka yi tafiya ka sokoto ka fita ka shiga kebbi har tara da yake kaiwa wannan dajin idan sun fi samun sakin jihar dazuzzukan jihar zamfara abun kunya ne a ce gwamnatin tarayya wadda take ita take da jami'an tsaron da ya kamata a ce sun yi maganin wani abu sannan a zo a ce wai gwamnatin ta ita ce wai ta basu mafaka saboda gwamnatin matawalle ta sai motoci ma ta ba wa jami'an tsaro wanda na gwamnatin tarayya ne guda ɗari biyu da a shiga dajijjikan na maganin waɗannan. Idan ka duba kamar gwamnonin APC da suke zagaye da zamfaran duka sun ce su ba ruwansu da wani maganar sulhu nan gaba da 'yan ta'adda amma kuma ku nace cewar ku kuna kan wannan magana ta sulhu wanda ake ganin kamar hakan marawa 'yan ta'addan baya ne. A wannan maganar banza ne saboda mu shi ya kawo mana ma zaman lafiya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.